أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس قال أسجد لمن خلق سبيلا إلى يوم القيامة لا أحد لكن ذريته إلا قليلا قال ذهب فمن تبعك منهم فإن وتفرق من استطعت منهم بصوتك وعدل عليهم بخيرك ورسلك وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم وما يعدهم الشيطان الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله اللهم ربنا لك الحمد بما خلقتنا ورزقتنا وحديثنا وعلمتنا وانصرتنا وفرجتنا لك الحمد بالايمان ولك الحمد بالاسلام ولك الحمد بالقران ولك الحمد بالاهل والمال والمعافاه تركت عدونا وبركت ريحنا واظهرت امننا وجمعت غربتنا واحسنت معافاتنا ونصلي ما سألناك ربنا عليك فلك الحمد على ذلك حمدا كثيرا لك الحمد بكل نعمة أنعمت بها علينا في قديم أو حديث أو سر أو علانية أو خاصة أو عامة أو شاهد أو غائب أو حي أو ميت لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا ربك ولك الحمد بعد الرضا وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna yi Allah godiya Allah mai komi mai kowa wanda ya kaddari fitowarmu a wannan shiya wanda muka saba da wa'azi a cikinsa kowane lokaci a wannan gari na argungu muna roƙo ga Allah subhanahu wa ta'ala shi a yau wato talata talatin ga watan shawar hijira manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam shekara dubu daya da dari hudu da arba'in wato da uku daidai Allah muna roƙonka da an malaka alhamdulillah idan illa an ta ya hannan ya mannan ya bari a samaratu wal ya da wal ikram ya hayyu ya qayyum ya Allah mana roƙonka Allah ka gafarta mana dukkan mu na gom mana roƙonka Allah ka ƙara mana imani ka ƙara mana tsoronka mana roƙonka Allah ka ƙara mana gaba da ka ƙara mana ikhlasi muna roƙonka Allah ka ƙara mana imani ka ƙara mana lafiya muna roƙonka Allah ka ƙara mana lafiya da zaman lafiya Allah ka ƙara mana aminci da kwanciyar hankali a cikin wannan ƙasashen Allah ka ƙara mana aminci da kwanciyar hankali a cikin wannan arewacin ƙasa namu Allah ta ƙara mana imani ta ƙara mana lafiya da zaman lafiya da kwanciyar hankali a cikin wannan jiha tawo wannan gari na argungu muna roƙon ka Allah ta ƙara mana lafiya da zaman lafiya da aminci da natsuwa da kwanciyar hankali a cikin wannan gari na argungu muna roƙon ka Allah wannan shiya wato wannan shiya da wata cikinta muna roƙon ka Allah da kuma ya samu sanawa ta ba shi kalmala Allah ka kyauta mana ka taimaka mana cikin wannan shiya Allah ta tsara lahiya da zaman lahiya matasan wannan shiya muna roƙo gare ka mazansu da matansu Allah ta tsara musu shiriyarka ta tsara musu tarbiyya ta kwakwai samowa da ya kamata Allah ta sa musu albarka ta sa uwa musu su wani abin wannan wuri da muke muka haɗu domin abin na walima Muna roƙo gare ka Allah ya ji a kuma ya karɓar sana kulle hawa su ba shi karɓura wato Allah ka so kira mana a cikin makamana a ranar da kuke kokari suna gayyato wannan walima a kowane lokaci ko wata shekara muna roƙon ka. Allah ka gafarta musu dukkan zunubansu Allah ka haskaka su ka ni'imta su a cikin su. Allah ka yaye musu dukkan zunubansu saboda rahamarka Allah da mu da su Allah ka haɗa mu aljanna in kiyama ta yi abin da sun samu da sun sabari Allah ka sa musu albarka Allah ka sa musu albarka Allah ka sa musu albarka Allah ka kara musu shiriyarka Allah ka kara mana lafiya da zaman lafiya muna kara roƙonka Allah duwa da al'amura su suka kasance Allah ka sa mai karshe mai kyau Allah ka sa mai karshe mai kyau Allah ka so toke ya mana ka an sa mana addu'a muna kara roƙonka Allah ga asuma ya da wasu na kuma ya wata fadikar wala ka tausaya mana Allah ka ba mu aljanna firdausa ya ala ka kare mu daga azabobin wutarka an gayyace mu a kan wannan abin da na walima da kuma wata walima wato wadda aka gayyace mu ta auren da aka gayyato mu a kai ne Allah ka samu auren albarka Allah auren Allah ka sa albarka Allah ka sa auren albarka ka sa mai auren albarka Allah ka hada tsakanin su da albarka Allah ka ba su zuriya su zuriya mai albarka Allah ka sa aure ya zama sanadiyar tsarin albarka ka sa aure ya zama sanadiyar shiga aljanna ka sa aure ya zama sanadiyar arziki da wadata da natsuwa da kwanciyar hankali saboda rahama ta Allah ka gafarta mana ta asa mana addu'o'in wannan tsayuwa da muke yi muna roƙonka Allah ka kama mana wannan aiki aikin da aikin kana Allah ka kama mana aikin da Allah ka kama mana aikin da ka sanar da mu abin da ba mu sani ba abin da muka sani ko kamar ce ka tuna mana Allah ka gafarta mana Allah ka yaje mana yan uwa musulmi bayan haka na abinda nake wato Allah ya ce subhanahu wa ta'ala ma kana Allah li yadara al-mu'minina ala ma antum alayhi hatta yamila al-khabith min at-tayyib وما كان الله ليطلعكم على الغيب ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء صدقوا فلكم أجر عظيم الله يأتي سبحانه وتعالى ما كان الله فعلا بكتفسير غير المؤمنين أنا كان مؤمنين على ما أنتم عليه bisa ga abin da kuke bisa gare su ba wato Allah ba ya gane ko a sha ni za ka bisa gana tsaye Allah ya rarrabe mutanen da an na kwarai da ya da waɗanda ba na kwarai ba wa ma kana Allah da ila kan ala gaibi kuma Allah bai kasance yana da ya kadda ku ga abin da ya shafi gaibi ba walakin Allah ya tabi min iman ya sha sai dai Allah yana zaɓi wanda ya dama cikin manzanni ne ya aiko su fa aminu billahi wa rusuli ku ci gaba da imani da Allah ku ci gaba da imani da manzanninsa wa in tuminu wa tattaku in kuka yi imani kun ka ji tsoron Allah wato kuka ci gaba da imani da tsoron Allah talaka ajiyar abin kuna da ladawa da Allah girma don wa musulmi yana so in tunatar da mu akan abubuwa kusan guda biyu kamar da kuka sani mana cikin matsaloli da rashin natsuwa da rashin kwanciyar hankali ba don babu arziki ba babu lokacin da 'yan najeriya suka samu arziki kama wannan lokaci babu lokacin da 'yan najeriya suka samu arziki kama wannan lokaci kamar wannan lokaci za ka ga ko da bai ko wani matsala ta faru an ka cire godari sai a awa guda baka gama shan talatin baya ba amma yanzu ya hankali minti goma sai ka gama shan sai kiran ya harshe ka ga zonar sun taru kowa duka naji arziki ya samu da ta shiga daji ko ina gina a kai amma kuma mutane ba su da gode ma Allah ko buɗe baki talauci ya sa magana kuma talauci bai gina a talauci bai gina talauci bai aure talauci bai sa bai kawo mashin mashin da yawa da motoci da yawa talauci bai kawo gizana shadda gizana irin mai tsadar nan ana tafa ta ko'ina duk talauci bai kawo wannan arziki ta kawo shi amma duka mutane ga ina sun kawo da bakin su ta kuka da waya ka iske mutum ba mallami ba ba almajiri ba ba mai kuɗi ba da balle irin siyasa ba mai goriya kowa kuka yake to wannan yake sunan da kuke gani da gaskiya abin da ke kawo su irin waɗanda laifuka na muku da ciki domin ko kai ba ka san kai alheri a yi na maka ko kai ba ka san kai alheri kuma a yi na ha a yi maka ciki a ce ba kai abin kwarai ko kai ba ka san kai da Allah ma ha saboda son da yake a yaba saboda son da yake a yabo ne ya saukar da fatiha alhamdulillah ya da alamin saboda san da yake a yaba mai Allah ya yi ka son yabo don haka ya saukar da tura sunanta godiya don a yi godiya saboda haka idan an yi masa godiya ƙara ni'ima ya kai idan aka fi mai kuma ragewa ya kai Allah ya ce wa isa wani ta'allaka rabbukum la in shakartum la zidannakum ولئن كفرتم إن عذابي لشديد saboda haka jama'a akwai bukatar godiya Allah ya ce wa yasa zana rabbukum fa amma ta sadda ubangijin ku ya bada sanarwa yace jama'a ku saurara shi ne sanarwa da in shakartu wallahi in ya ba ku kun ka gode da abidan nako zai muku kari malamai masu tafsiri suka ce kowa ya diba ni'imar da Allah ya bashi duk wanda Allah ya ba ni'ima in ya ga ta rage to godiya sai ta rage duk wanda Allah ya ba kuɗi kaga sun kare godiya sai ta kare duk wanda ya samu mukami kaga mukami ne ya kare godiya sai ta kare duk wanda ya samu wata ɗaukaka ta kare godiya sai ta kare Allah ba ya karya ya ce na ɗin shekar su la'abi da na wallahi in kun ka gode zai muku kare to Allah ba ya karya amma ku ɗibe muku gani duk abin da ya ka bamu ba mu godewa kullum kowa kuka yake ni ban samu ba ni ban yi kaza ayyukan gani nake gani na ɗaya na kuka yi awon abu nika samu ba za ta lura ɗaya ta ina na kawo kuɗi ina yi to da aka zo an ka aiki wani aka kuka to jama'a ku yi ma Allah godiya zan yi muku ƙari abin da aka nuni da godiya Allah Allah ya ji. اعملوا آل داود شكرا اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور اعملوا آل داود شكرا فأيك كبريا يوتو آل داود واتو بابوريا إلى باتي كويتوانا الحمد لله با ku yi godiya da baki kuma ku yi aikin Allah aikin da Allah ya umarce ku ku yi mai aiki ku yi makan ku aiki in Allah ya umarce ku da aiki ku daure ku rika ibadar Allah da kyau ku bar saba mai shine godiya ya mazu da dawo da shukura wa qalilu min ibadi shakuru yace amma masu gode mai cikin bayi na wato ɗan kaɗan na ne ba su da yawa masu godiya kuma in kuka ji dole za ku ga haka masu godiya ba su da yawa mutumin da yake daji misali yaro yana da aiki sai allah ya kore mai ya sa madan tebiri ya arza cikin gari yana samun abinci cikin inuwa ba tare da ya shiga rana ba kai yake fi kaciya kasuwa sai ka yi a kuɗi kasuwa na ga masu gudu. ai mutu a san inuwa maku ku ji wanga abin ga wanga habaici da ya kawo allah allah ya ɗauko ka da cikin rana ya kawo ka cikin inuwa ko aje ka ɗaya an kai cikin inuwa ba a baka aiki ba ba ni'ima ba ce kai wani cikin inuwa amma sai ka yana cewa wai wai ba ko wai ba ni'ima ba ne wannan ni'ima na ga masu kuɗi to jama'a ku bayyana haka Allah bai fa haka ku bayyana haka nan ku gode mai Allah godiya ya kaso Allah godiya ya kaso yace kuma wala in kafarto wallahi in kun tabbata cewa ni'ima da ni ba ku Allah ya ba ku ni'ima cikin daɗi da natsuwa da kwanciyar hankali musamman ne wannan jiha samu Allah ya taimaki wannan jiha da natsuwa Allah ya taimaki wannan jiha da kwanciyar hankali Allah ya taimaki wannan jiha da ƙasa ta noma Allah ya taimaki wannan jiha da kasuwanci ga ƙasashe nan gehen wannan ƙasa a ɗauki kasuwanci ko yaushe ka tsaro har yadda ta argumi a ɗan dare ya yi manyan motoci na ta ɗauka kaya ana shiga ƙasashen waje da su in ka yi ta haka a shiga najeriya a abin nan niger a shiga benin in ka kara can gaba a ƙetara zuwa ƙasashen da akwai su irin su togo ga sunan dai duk yi ana ka kai kaya wannan arziki na allah ya muku jama'a ku yi mai godiya kuma ga kwanciyar hankali babban abin natsuwa duk wanda dare ya ka hau hanya wadda hanya ta argungu ka hawo ta zuwa argungu babu abin da ke damun ka babu abin da kada tsoro ka wuce lafiya da komi ba ka tsoro wanda kun gani kuɗi ba bani wani wuri in rana ta fadi ba a wucewa amma ku komi dare a sai ka biyo hanya ka cikin natsuwa babu mai tsaye ka ba mai ke maka wani abu jama'a ku yi ma Allah godiya jama'a ku yi ma Allah godiya wasu na can suna da irin waɗannan abubuwa ba su samu ba to ku sani ya yi rantsuwa ya ce wala in ka basu wallahi in kun ka basu ce ba ku san abin da ta muku ba inna azabi na shadidi lalle azaba ta tana da tsanani dama duk abin da kuke gani wato ayyukan da muke aikatawa ne saboda haka jama'a ku mai da al'amarin ku ga Allah ku yi zikirin Allah ku yi ibadar Allah ku dogara ga Allah يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كبيرا يا أيها الذين آمنوا يا قوم الإيمان اذكروا الله شريك ذكرا الله ذكرا كثيرا ذكر من يوم ويوم تسنى كتنا بيك كتاسو جدن كتنا بإن يد جدن كتنا بيت ينقوان كتنا بيك مقل يمكا ka tuna yadda an ka hito inda an ka hito ka tuna ko taguwa nawa gare ka ka tuna da tagunan da ka tara yanzu ka tuna da ko hula nawa gare ka ka tuna da waɗanda ka tara yanzu ka tuna da takalminka ka tuna da irin ɗakin da ka iske uwa ka tuna da ɗakin da ka yi yanzu inda ka ke zaune kamar ba kai na ba kamar ba kai na ba, kamar ba ɗan gidan nan na ba to irin waɗannan hidimomi ku rika tana to uzkuru Allah kiran kathira ku suna Allah wato ku yi zikira Allah ku tuna ni'imomi ne ku rika kidan yawa ga ni'imomi ne wanda Allah subhanahu wata'ala ya yi muku kuma tunawa mai yawa ku rika yi kuna koma baya kuna ɗauko tarihin inda kun kai to har zuwa nan kowa ka tunawa da inda ya fito kowa ka tunawa da inda ya fito bai yi na inda ya kowa ka tunawa da inda ya fito bai yi na inda sannan bayan su zikiri ne da yawa wa sabbihu wa sabbihu bukratan wa asila wa sabbihu kuma ku yi tasbihi ga Allah bukratan wa asila tariya da marici idan tariya yanzu marici muke ciki ka zama yawan tasbihi ga Allah akalla ka ce subhanallah wa bihamdi sau ɗari duk nufin na kai da tare an gafarta ba subhanallah wa bihamdi sau ɗari bukari mai zuwa hadisi hadisi ne sahihi an gafarta maka dukkan fanka amma shi tasbihi subhanallahi hamdi ba tasbihi na wanda aka kayyadadde wanda aka kayyadadde ba ba tasbihi na mai lokaci ba ko yaushe ana so a yawaita shi saboda haka ka yawaita tasbihi wa sabbihu bukratan wa huwa alladhi هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما abin nan Allah ya yi muku kuma ku yi mai kamar mukabala ne haka Allah ya yi muku ya ce huwan da alaihi salli alaikum shi na wanda ka yi muku salati ya hanci salati Allah rahama Allah domin rahamar Allah wadda Allah ya yi ma wannan jiha musamman wannan gari da mata ciki ne ba zai da yawa duwa da mutum ya so yake da yayi ta ba zai jiya ba saboda haka shi Allah shi ne ke muku wannan rahama wa mala'ikatu ga mala'iku ne abinda an salatin mala'iku roƙon gabara Allahumma gafir lahum warhamhum wannan shi ne salatin mala'iku to Allah shi ne da mala'iku ne suka muku salati wanda zai yi salli alaikum wa mala'ikatuhu ne ya kuri jafur ne na gura masu ilalo domin ya fitar da ku daga dufai zuwa ga haske wato kun ga wanda yake cikin abin nan jahilci in an ba shi ilimi an yi sai ga haske wanda talauci ya yi mai kanta ya an ka bude mai hanyar da ya ka samu abinci an yi sai ga haske. duk wanda bai da lahiya an ka ba shi lahiya an yi sai ga haske duk wanda a cikin baƙin ciki an ka kawo mai barin ciki an yi sai ga haske shi duk wanda bai da mata an ka bashi mata an ka bashi daki babba har sai an ka bashi a gonan karami to haka nan Allah da ya kori da su nuna gurma don ya fitar da ku daga tuffai duk kowane duhu na damuwa kowane duhu na bakin ciki Allah ya nemi ku salatin da mala'iku ne don ya fice ku daga wannan duhu saboda haka ku ko ku taka mai da alheri ku yi zikiri ne zikiri mai yawa ku yi tasbihi gare shi tasbihi mai yawa wa kana bil na rahima Allah ya zama mai tausayi ga mu'minai kun ga yake ga mu'minai kenan ga kafirai wato bai tausayawa ya ce ga mu'minai yana da tausayi ku yi kokari mu gyara imanin mu gyara halaye. mu gyara ɗabi'un mu don mu zan cikin mu'minai waɗanda Allah ke tausayawa abinda duk kuka san bai da kyau ku bari ku bar bokanci ku bar zuwa inda boka ne ku bar shiri ku bar zuwa wajen malaman sai ku dogara ga Allah ku mai da al'amarin ku ga Allah wanda duk Allah ka soci mai yake ya dogara ga Allah duk wanda Allah ka soci wa yake ya dogara ga Allah in ba ka da lahiya sai dai magani annabi ya ce dawo ibadallah wa inna Allah ya yarda adaa illa wa da'a al-hudawa ku yi magani ya ku bayan Allah hakika Allah bai sanya wani ciwo ba sai ya sanya mai magani amma a nemi maganin shari'a ka abin inda boka yi ka a ce inda boka duk wanda ya je wajen boka ko mai kiri ba san ta kawo ma ya kudu ka kamara in ya gaskanta shi ga abin da ya faɗi to ya kafin ta zama unzila ala muhammad sallallahu alaihi wa sallam saboda ka kwarabi da yi kwarabi da yi zuwa wajen boka ka kafirci na canza imani na ga mutum yana sallah ga shi hari ga shi yana sallah ga shi hari saboda ka ku daina zuwa wajen bokaye Allah wa kana bil mu'minina rahima تحيتهم يوم يلقونه سلام وآت لهم أجرا كريما idan mutum ya gyara imani ne ya gyara halaye ne ya gyara dabi'u ne ya zama cikin mumine Allah yake ta iya to gaito mumine yau mai alƙawana ranar da za su haɗu da Allah wato gaito su salamu سلم السلام عليكم السلام عليكم ولا شيء سلم وأتي يدي يوم لقونه سلام وأتى له أجرا كريما كما يا متسان الدلالة ودع قم كرم كما بيتيا يا أيها النبي يا أيها النبي إنا أحللنا لك إن يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا wato yana ce muku mu dogara ga Allah mu mai da al'amari ga Allah yau duk wanda ya dogara ga mutane ya zama yawo sai sun bari ka zanna kana alfahari ni awwa ne ni awwa ne ka dogara gare bauchi ya tsira su ka wani in Allah bai maka muwafaka ba sai bakin ciki ya hauka daga nan sai ka ji an cewa ne zai da mugun ciwo mugun ciwo saboda haka kada ku dogara da kowa ko bai kokari ya kama Allah yau ko siyasa za ka yi kakka dogara ga yan siyasa dogara ga Allah ko kasuwanci za ka yi kakka dogara ga mutane dogara ga Allah ko noma za ka yi kakka dogara ga mutane dogara ga Allah ko mallami na kai ko almajiri ka dogara ga Allah to za ka samu abin da ya kamata ka samu Allah ya ce ya ayyuhan nabi ya kai wannan annabi inna arsalnaka mu ma aiko ka shahida ka zama shaida ga al'umma shahidan wa mubashiran wa nadira ka zama bishara ka zama bishara ga waɗanda suka yi aiki na alheri faɗa musu abin kwarai labbi ibadi ya ana da labbi ibadi ya ana da ghafurur rahim ka gaya ma bayina labbi ibadi ka gaya ma bayina anni ni din nan ana da ghafurur rahim ni ne mai gafara mai rahama da duk wanda ya mini da yi yadda mai gafara ta ina gafarta mai shi Allah ko da ka yi laifi sau saba'in ga yini kana dawowa gare yana ansawa in dai kana dawowa gare ka tuba gare ka dawo ka yi nadama ya ce to yana gafartawa to ka ba bayi na labari anni ana gafurur rahim kuma faɗa musu wa al'adari huwa al'azabu lalim kuma ka gaya musu wa anna azabi huwa al'azabu lalim lalle azaba ta ba ita ce azaba mai radadi ka faɗa musu yana da gafara yana da rahama amma gabara ta da rahama tana bashe ta ga wanda sun kabi azaba ta da wuta ta yana bashe ta ga wanda sun saba shi wa anna azabi huwa al-azabul ali saboda haka jama'a mu riƙa yin ibada muna biban abubuwan gari muna bautawa Allah don da gaggafa a ce muna barin sako ne don tsoron azaba to idan za mu yi wannan da izinin Allah Allah subhanahu wa ta'ala zai ce ya yi ku ya aiko annabi ne shahidan wa mubashiran mai bishara wa nadira ko mai gargadi وداعيا من الله بإذنه وسراجا منيرا كما وداعيا إلى الله من كرا زواك الله بإذنه بإذن الله وسراجا منيرا كما شيء وكيدلا شيء حسين وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا ومدو وصل أموال كجم من ليسه كباس بشارة وبشر المؤمنين كي بشارة كمؤمنين إن دي مسلمين دوا ديك إن دي مسلمين دوا ديك إن دي مسلمين وبشر المؤمنين كي بشارة كمؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا سنة فللا ما يكرم هذا الله إن دي مسلمين baya zuwa inda bokaye bai zuwa wajen yan ayi malaman ilmi Allah ya ce to a yi masu bishara bayan na zama min Allah ya fadalar kabira da zai zaki dawowa da shi annabi ولا تطع الكافرين والمنافقين wa عليهم وتوكل على الله وكفى بالله wakila. yake cewa la ta zai kafirina wannan ya ce babban magana da aka zuwa faɗa in kana so ka samu nasara Allah wala ta zai ka kakkawa kafirin duniya idan ka kafirai suka zo da matsala wanda duk kaka iya turta cewa ka kira su to ka tabi. duk inda kaka iyawa ka turta shi ka yi sai wuri guda ka kira wala ta zai kafirina wal munafiki da munafikai kun zama na yi ya zama ruwan dare ga mutane nan manaki bai bar masu addini ba bai bar yan siyasa ba bai bar masu kuɗi ba manaki ya ko ina shi na ana ana sai suke jama a gama wanga da wanga a hada su wada a gama wancan da wancan a hada su wada iske mutane tare su dauki lokaci suna tare lokaci guda mana bakai su shigo su raba kansu lokaci guda mana bakai su shigo su raba kansu sai ya kai zana da me ya kai zana da ya iske mutane zaune lafiya lau ya raba su bai bar malamai ba yana da bai bar malamai ba sai da shiga tsakanin su ya raba su bai bar yan siyasa ba suna zaman su lafiya suna tsaye su guda yana da ya shigo ai kaza akan yi gare ka kai kai kaza akan yi gare ka kai ko da eh, suka haɗuwa sai ba su faɗa mina da ya yi aiki da ya wuce ko ba sauraron marabokai ko ban minadici ko ba sauraron marabokai duwara matsala ta to marabokai ko ba sauraron kowa ta sauraron minadici zai gama lafiya don ba su rabuwa da shi sai sun gaya wa lakanta Allah ya ce to wala zai da kafiri na wani munafiki wada a gawo ka ɗage cutar su jijjiri duk cutar da suka yi ma a ne. ya aiki ta iri ni ra'ayi ce wa wakar alallah yake ka dogara ga Allah shi kadai saboda haka abin da duk kuke ku dogara ga Allah shi kadai Allah ya ce wa man yatawakkala ala Allah ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا Allah ya ce wa man ya tawakkala ala Allah fa huwa hasbuh duk wanda ya dogara ga Allah shi kadai to Allah ya ishe duk wani tarihi da kun ka karanta na annabawa duk annabin da kun ka ga ya kare in kun ka bincika tarihi ne dogaro gare shi ga Allah bai tare da mutane yake amma bai na gare su ba duk wani annabi wanda kun ka tarihi ne in aka dawo kasa duk wani wani da ta biya wani jihadi ba ga mutane yake ba ku ji tarihin da wajen malam bello ya rubuta littafi ne ya ce mutane goma da aka tare da dan hodiyo mutum guda a tare da shi saboda Allah duk saura kowa dalilin da ya kawo shi ba kowa da dalilin da ya kawo tare da shi wasu almajiran su sun karama ahalar suna su ma sai sun biyo wasu masu kuɗin da suka dogara gare sun ka zama ahalar suna sai sun biyo su an ka kai ga wayanda ganin sun kai ba su da kowa sai sun kai cikin ahalar suna don su zama ahalar suna haka ne sai da tsarin waɗannan abubuwa domin kuka da so illa ɗan hori ya dogara gare su sai su halaka shi saboda haka ku dogara ga Allah shi kadai wa man yatawakkala ala Allah fa huwa hasbu duk wanda ya dogara ga Allah Allah ya ishe shi qul wa ala Allah fatawakkalu wa ala Allah fatawakkalu in kuntum mu'minin wa ala Allah ga Allah fatawakkalu ku dogara ga Allah in kuntum mu'minin موسى يا قوم إن كنتم آمنتم بالله وقال موسى يا قوم إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين وقال موسى النبي موسى أنا مجانا لمتانين يا قوم يا قوم متانين saboda matsaloli suka ta kawo mai su mutane in ba taron su an kai ba ba su barin kawo matsaloli har su kawo waɗanda ba ta iyawa su bace ka wato suna ta kawo mai matsaloli wa ƙara musa sai musa ya ce ya kawo ya ku mutane na in kuntu da billah kai in dai da Allah kun kai imani ku ba alai tawakkal to ku dogara gare in kuntu musulmi na in dai ku musulmi na da kwari kada ku koma kawo na kare kare banda abinci banda abin sha haihuwa an kai mun ya tara ma a wuri dana ya yi kaza bai da lafiya ni ban tsala ɗaki na ya bani kusan haka na kuka tabi yan siyasa kun dogara gare su ko aka kuka da su wani mutum aka zo aka ce wani kake ka shiga siyasa yake wallahi zuciya ta aiki ni da sana'a da samu a cikin wallahi ya za ka rubuta yadda da ka shiga siyasa zuciyar ka ba ta ka kama a shi ko aiki ba ne ka aiki ba ka ba zuwa ba ka ba zuwa yake wallahi zai shiga siyasa aka yi aka yake wallahi kai kuma ganin kuwa gida kuma da kasuwanci ne da aikin gwamnati na samu zuciya ta kuma da na inda ne wannan ya rana abin da yake haka kuke sai ɗan siyasa kuna bashi ba su yi mana kaza ba aiwa da shi ga mutum lokaci kaɗan da ya wuce ko naira dubu bai mallaka ba yanzu ya yi gida na miliyan goma wai amma wai wannan da ya mai wannan hanyar wai bai so ne saboda ya dogara gare kowa ka dogara gare ba ka samu abin da kaka so ko in ba Allah ba don haka annabi ya ce manta ta Allah karshe wuce da ile duk wanda ya rataye zuciya sai ga wani abu sai ya wuce ta kai yake wani ce gobe na Allah sai Allah ya yake sai ya kare shi san to ku dogara ga Allah shi na Musa ka ga mutane ne ya kauri ya ku mutane in kuntu amantu billahi fa alayhi tawakkalu in dai da gaske kuka kun imani da Allah to ku dogara gare shi in kuntu ne an kusa mutum sai suka ba shi an sa mai daɗin فقالوا على الله توكلنا ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين ولوكacin da Musa ya musu wannan nasiha sai suka ce mun الله توكل وقال على الله توكلنا suka ce mun dogara ga Allah wanda ya dogara ga Allah ne ya buta ya ka ɗauka ya ɗaga hannuwa ne da saboda haka sai suka ɗaga hannun su sama suna ta addu'a ga Allah rabana la tajanna bi jannatin lil qawmi zalimin ya Allah muna roƙon ka kaka samu mu zama hikima ga mutane azzalimi ya Allah wa nasina bi rahmatika min al qawmi kafirin saboda rahmatka Allah ka tsira da mu daga mutane kai kun ga dole ga Allah saboda haka suka kama addu'a to so ake in ka dogara ga Allah kai ta roƙo ne abin da ya same ka sanin kai ta karka ka je wajen wani to kau da ofi ha billahi idan a matsala ta zo muku to kau da ofi ha billah kuma da Allah kabla kulli shay'in kamin duka komi saboda Allah subhanahu wa ta'ala ayatun da ya faɗa wa man yi tsohon Allah la yi tsohon wanda ya dogara ga Allah Allah ya ishe shi subhanahu wa ta'ala ku dogara ga Allah Allah ya ba ku abin da kuke so annabi nuhu alaihi salatu wassalam ya samu matsala da shi da mutane ne Allah ya ce wa sallallahu alaihi wa sallam واتل عليهم نبأ نوح إذ قال لقومه يا قوم إن كان كبر عليكم مقامي وتذكيري بآيات الله وعلى الله توكلت وأجمعوا أمركم وشركاءكم ثم لا يكن أمركم عليكم غمة ثم قضوا إليها ولا تنذرون wajen alaina na ba a nodin ka karanta musu labarin annabi nuhu shi ma ya samu matsala duk irin matsalolin da rufi ga ana tawama da su duk yana ga Allah shi ka sa a yi nasara Allah ya ce wata ba alaihi na ba nuhin ka karanta labarin nuhu gare su in tsara da kauni lokacin da ya ce wa mutane ne ya kauni ya ko mutane na in kana kabar alaikum makami matsayin ganawa na da'awa da nake da shi in yayi muku girma wata fili da ce da in wa'azin yadda nake muku ina ta ku dogara ga Allah in abin ya muku girma to ku sani ni kan dai ban dogara gare ku ba alallahi tawakkaltu na dogara ga Allah in kun ga dama ku bi idan ba ku ga dama ba ku yi abin da kuke so ni dai na iya zafin Allah Allah zai tawakkaltu wa ajru wa amraku a shuraka'akum ku hada al'amarin ku na ma'aikinki da sharri ni na dogara ga Allah kuma ba ni bai ku hada ma'aikinki ku da sharrin ku ثم لا يكون أمركم عليكم sannan ma'aikinkin ku kashe zama koyi in ma kun ga ma ku yi bayyane kan ma ku ne ku yi bayyane na riga na dogara gare shi zai kare shi la yakun amrukum alaikum kuma ta kuma abu ilayya sannan duk ku taru ku kashe ni wala sun zuru ne ku dinke ta kun gani inda bai dogara ga Allah ba yana cewa haka nan saboda haka jama'a ku dogara ga Allah ku dogara ga Allah bai kunya ku mai da al'amarin ku ga Allah wanda zai yi jingina al'amari ne ga Allah to bai kunya ku dogara ga Allah ku ji tsoron Allah ku yi abin da Allah ya umarce ku ba abin da Allah ya ce ku bai gurin wanda kuka iyawa Allah subhanahu wa ta'ala yana nan yana kallon bayi ne yana kallon bayi ne yana nan kula da su sa'annan kuma ku yawaita bayi ga Allah subhanahu wa ta'ala ku yawaita bayi ga Allah Allah ya ce ya ayyuhal ladina amanu tubu ila Allah يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير وأتوا أيدي الشجاع annabi ya ce innahu la yaganu ala qalbi yadda abin yake akan kawo la yaganu wato akan sa a gabara aka sa gabara da dukiya ta wani lokaci sai ya kan shagala wani la'asta ga turu na hafi yau da ni a kamar ina isi gabari ga Allah ina ana sa raukana da dukiya ta sai dan shagala da wasu ayyuka ba wai raukana su sabo ba in shagala da wasu ayyuka ba ne bari gabari to duk da haka ne ka akalla nika yi ga gabari ko ɗari da yi akalla nika yi ga gabari ko ɗari da yi duk da ko zai wa gani haka sani ne gafala rabukan a zuciya amma duk da haka ne kan yake da wani daidai lokacin da babu gabara babu rabukana shi na kuka ga ana suna cewa ya kama wata ya kai kila ya isi gafari sau ɗari in yi zaune sami ya tashi eh, in yi zaune so a abin na ya kai isi gafari sau ɗari sami ya tashi saboda haka wato ana so a yawaita tuba ga Allah da istighfari ya ayu alladina amanu ya ku bayan Allah wani suka yi imani tubu ila Allah ku tuba zuwa ga Allah jama'a kowan ku yi ga ayyukan da yake aikata ba sai an tabbe ka ba da shi mai wa'azin ku da ku masu saurari kowa ya ka abin da yake wanda ka bukata gyara kowa ya ka abin da kai wanda ka bukata gyara Allah ya masa nuna da dukkan koyi duk abin da muke fara kai tuwai Allah ya tabbata da ku tuwa da Allah ba ta lafiya wato ba ta gaskiya wanda ba su da nuna dawowa da abin da kuka abin da kuke tuwai Allah ya da a tsara hukum ayyuka tara an ku sai a cikin hakika ubangijin ku zai karkare muku zunuban ku wa bayan ya karkare muku zunuban ku yi da kalafin jannati da shiga da ku aljanna sai da yin zafi a haru an kaddara muku da wawa cikin kuma abinda eh, an kaddara muku da wa masu yau ma la yakun da annabiya ranar da Allah zai kunyata annabi zai na amanu abu da wanda suka yi imani tare da shi a yi kokari a gyara ayyuka ya ku jama'a Allah ya ce wallahu basirun bil ibadi wallahu basirun bil ibadi sabirina lasa'ir Allah ya ce wallahu basirun bil abadi Allah yana nan yana kallon bayi waɗanda bayi waɗanda irin bayi na Allah ya sa ma ido ne yana kallon shiga mai taba su yanzu a zazzabe shi Ya ce Allah ne ya buruna waɗanda ka ce wa cewa rabbana innana amanna ya Allah mun yi imani wa kafir lana ba, ka gafarta mana dhunubanmu wa sai ya sayyi'atina eh Ah, abin nan na gano eh? wakina azaban nari ka kare mara da azabobin wuta su koyaushe suna ta wannan fari kuma a sabiri na bayi na masu hankali wajen a Allah su don masu hankali ya gabata Allah ya fi jama'a ku rike ya hankali yanzu wani ce ka da masallaci an kawo an kawo wanda mutum ya zo masallaci na ne wani ba masallaci ya ba ka sallah don kai kai sallah da liman shi kana ta koma masallaci wa da ba masalla kai ka sallah liman kun ga waɗanda abubuwa ba daidai na ba kai hankali karama kai zaune masallaci annabi sallallahu alaihi sallama ya kasance da sahabbai ne idza ra'ahu ijtama'u ajjala in yaga masallaci ya tuka nan da nan ajjala sai ya gaggauta sallah wai a awon abda'u in ya ga sun yi jinkiri ba su saurin cika masallaci ba haka sai ya jinkiri to kai masallaci da ta wasu a kan sana kun ba ko kai alliman ba wani liman ya hana a da sallah an yi an ya hana a yi tsiwar suka so ya sa mutane cikin masallaci wanda ka hana a yi aiwar aka so ko bai na sai ya dawo kawai shi ke rawar yan kwamitin masallaci wa an yi da liman sai alhaji ya tsawo yanka an ba da sallah ya ce na lima aka ce ya yan kwamitin da ya sai ya ce to ya haita yan kwamitin da ya duk an kwamitin da ya haita ya ce wanda ka bibi masala bibi masala ya kashe kwamitin masala shi ne wanda ka bibi ma ya bibi masala to ijima yana amfani waɗanda abubuwa wanda wanda ya bashi mutum da shi ya hankali bai iya to ku rika ya hankali in mutum ya zanna masallaci ya ɗauki lokaci da wani masallaci mala'ikun Allah za su dawo bayan da suna wani Allahumma gafir lahu wa hanku Allahumma gafir lahu wa rahmuhu sai bayan gara baka iyawa ga mala'ikun Allah nan baya suna yi wayan sun karbi Allah an sai da sunan baya gari da suna baka ku baka iyawa kuma baka bari kai baka so kuma baka bari su zanna yi mutu matasa suna cikin masu irin wannan abubuwa ku bari wannan cikin masu lalata matsalolin masallaci ko bari ya kuma tafa in kana iya wa ka zanna in ba ka zanna sai masallacin da aka sallah daidai lokacin da ka zanna akwai da ba masallacin da ba a tsalla kwarai a duk akwai masallacin da ba a tsalla kwarai mu da hawa mata Allah ka ga da ya ta ba da akwai ta mutu akwai na abubuwa a masallaci amma yana labarin akwai tsoron yau saboda ka bayan allah na kwarai asabiri masu amfani sannan walƙa da shi masu kunuti hmm? asabiri na asabiri masu amfani masu gaskiya ku zan masu gaskiya ya fi matasa ta harra wasu daga wa in ra'aito fi da halaka an da fi da daga ku yi kirda don gaskiya ko kuna ganin akwai halaka ciki an da fi da daga lalle cikin da akwai tsira saboda haka ku rika kirza don gaskiya ya ku jama'a duk abin da kuka yi gaskiya inda sun rika ya haɗi ila birri wa inda birra ya haɗi ila sama lalle gaskiya suna cewa ga aiki alheri lalle aiki alheri yana cewa zuwa ga aljanna saboda haka bayan Allah na kwarai asabiyi na wasaliki na wasaliki masu kunuti wato masu yawan da'a ga Allah subhanahu wata'ala duk ayyukan da'a wanda aka yi gwargwadon iko suna ganin cewa sun samu cikin masu wayan ayyuka wani musagabiri ne bila ashar kuma suna yawan da suke bayan da sabo lokacin sabo ku rika tashi da daddare bayan kun sallah kun kare da daddare sai ku tashi ga bayan to Allah ya kai muka roƙo Allah ya kai mana jagora nan da karfin ya tsaya domin ga wakar girona zaune yana so in gabatar da shi ya tashi ya kama abin da ya a lokacin nan ga inda muka yi Allah ya taimake mu da mu da ku Allah shi hada mu aljanna Allah shi kare mana da azabobi ne Allah ya kara mana lafiya da zaman lafiya Allah shi hada kanmu Allah ya sa son juna tsakanin mu Allah ya zaunar da mu lafiya Allah ya zaunar da wannan gari na argungu lafiya Allah shi hada kansu ya shirya musu su. Allah ya zaunar da wannan jiha ta mu lafiya Allah ya shirya su Allah shi hada kan mahukunta mahukunta 'yan siyasa wannan jiha ta ma Allah shi haɗa kan turi guda Allah shi haɗa kan turi guda Allah saboda rahamar ka kada ka walakanta da kowa daga cikin amma Allah ka haɗa kan turi guda ka alama da su ga hanya saboda darajar sunayenka assalamu alaikum wa rahmatullah